Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan muhawarar ta studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawarar studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyo arba'in da 47 abokanan hulɗa a cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta Niger. Sata da farmaki a cikin motocin haya cewa da taksi a yamai shine takin muhawarar mu ta yau. Kwanan nan an samu rahotannin sace-sace da cin zarafi a cikin motocin haya a yamai da daga wasu mutane ko kuma direbobin karya kan kwastomominsu a cewar babban sakataren kungiyar direbobin taxi sanko taxi kungiyar na samun korafe-korafe 35 zuwa 36 a kowane mako banda ma wa'anda aka yi rajista a ofishin 'yan sanda akwai kuma mutanen da ba su kai kara ba yaya al'amarin sace-sace yake a cikin taxi wani irin mataki ne kungiyoyin kwadago da hukumomi ke ɗokawa na kawo ƙarshen wannan sace-sacen da kuma cin zarafin menene mafita domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gaziyaci komisar hassan isaka kuma kwamandan kai kawon hanyoyi barka komisar haka kuma muna tare da jibril batada na kungiyar 'yan tasi sanfe taxi barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi To Madalla Jibril da ku za mu fara ku ba mu ƙarin haske akan adadin motocin hayan taksi da gare ku a nan babban birnin Yamai. Haka ne, na farko muna bada dubun gaisuwa da fata alheri ga duka ma'aikata na studio Kalangu kuma da masu shirarren mu. Haka ne a birnin Yamai yau muna da taksi guda-guda har dubu tara yanzu muka hada dari shida. kwanan baya da ɗari hudu ne yanzu muka hada dari shida muna amfani da roman taxi kamar sama da dubu goma sha biyar duka inin allah ba don komai ba don saboda mazamin garin ya mai wanda yawan su ya kai kamar alal misali miliyan guda da dubu dari hudu to gaskiya ne kamar yadda kika doko akwai matsaloli na cikin aikin taxi da masu wanda muke dokawa. To Malam Jibril yaya ne ake ba da lambobin mota? Lambobin mota da da farin ana bada shi ne a cikin wani tsari daban amma yanzu an sake tsari mhm. tsari nan da aka sake mu muna cikin wanda muka nemi a sake wannan tsari don saboda mi don saboda yawan zargin mu da ake yi sace-sace da ake cikin taksi kuma da wasu kwace da ake cikin taksi kuma a gane wani ne taksi man waye taksi to don saboda shi yanzu in kana son lambar taksi in ji magajin garin ya mai sai ka yi takardun taksi kin duka gaba daya sannan ka yi fotokofi kin su ka aji in ka aji yanzu za a tura wani takardun naka ga 'yan sanda wanda su aikinsu ne bincike shi na ake ce ma service enquete su ake tura ma wannan takardun in aka tura su yanzu shi magajin garin nyamai zai baka lamba da zaka ta ga 'yan sanda 'yan sanda su bincike ka in kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ko kai ba mai sa kayan iko ba ne na ci mhm. kayan iko kamar polis kamar gendarme kamar guard wayannan ba su da incin su sa taxi in ji doka mm-hmm, mm-hmm. to yanzu da muka koma bisan wannan abun ya haraka mana sauki a cikin aikin namu mm-hmm. ko da yake akwai wani wuri da kwamandan zai ba mu amsa sai service enquete kina ta bincike ka in ka kai a baka lambar taxi in baka kai ba kai wanda ake neman ka ne to ba a baka ko ko kai daman bai kai mata ba ka yi taxi kin tunda doka ta bada kusuwa suke da inci su yi taksi sannan yanzu in an gama da wannan za a turo takardun nan a magajin garin ya mai sannan zai baka lamban taksi in ya baka lamban taksi za ka biya kamar yadda aka saba jika tara da dala tamanin a baka lamban taksi in aka baka kuma duka mutuwan wata za ka zuba musu jika hudu da rabi na menene kenan shi wannan kamar lambar taksikin da aka baka mhm. duka mutum wata kana biyan shi kamar an baka shi haya ne oh. haya ce aka bamu kamar duka sahira Allah dala talatin mhm, mhm. idan ko kai wata guda baka biya shi ba to baka da wannan lamba to yanzu ga mahalin faran masololin da muke shiga wani hali kenan baka biya lamban ba miri ta amshi kira aka sai da ma lamban baka goge lamban ba miri ta sai da lamban kuma ni kai baka goge ba kana aiki da ita ni da nake da gaskiya kuma ina aiki da shi haka wani wanda dan sandan bai san shi ba miri bai san shi ba shi kuma zo da kiran lamba kuma ya rubuta alal misali sai mu koma kamar wajen lamba uku muna aiki mm-hmm. to ya kenan a cikin mu akwai wanda ba daidai ba akwai wanda ba daidai ba mm-hmm, mm-hmm. to yanzu hidda wannan ba daidai ba shine a babban masala ba yau ba mun kai shekaru muna kokowa bisa wannan har muka je muka yi dogon nazari na yi wata nazari na ba ma shi magajin garin yamai ya kamata taxi kin nan a sa musu gps abin da yake gwadawa kamar inda taxi yake kuma bayan shi a samu ted da taksi babba wanda ba wannan ba da muke aiki da ita wanda muke aiki da ita yanzu wannan ya kamata a shaye shi kwata-kwata tuma da lakamun mu kai kira za mu dawo gare ku eh, malam hassan wane ne ya dace a bawa incin ɗaukan taksi ko kuma in ce a incin shiga hanya Uh, salamu alaikum. alaikum salam. Godiya da dubun gaisuwa da kun gayyace mu mhm. wannan mahawara nan studio Kalangu. Mhm. Kamar wada SJ ya gai ya ce akwai mutanen da ya kamata a ba. Mhm. Ya fassara ya gaya muku duka mutanen da ya kamata. ga a ba da mutanen da ya kamata a ba amma wannan service shi ne ya dace ya zo ya gaya muku wa da wane ne za a ba ba sai duka sun san dokokin kuma sun san waɗanda ya kamata ba amma mu da aikin su ne muke aiki mu ma in sun riga sun ka dace sun ka ce ga wanga sun tantance ga wanda ya kamata ya yi taksi in mun gani da wannan takarda da an ka bashi da shi ne muke aiki To madalla zan dawo gare ku. Malam bata da eh kamar yadda taken muhawarar tamu ta kama shine sace-sace da cin zarafi cikin taksi. Shin kun lura da wa'annan al'amarin ko ku kaka? Mun lura da shi amma a da mu ba mu san shi ba. Da in ka shiga taksi ba ka ma tsammani ko za a yi ma wani kwace mhm. dan ka ba da duka yardan ka ga wannan taksi malikin mhm. Mu kuma in mutum ya shiga cikin taksi mu inda ya shiga ya zamna. to yana a zaman mu kai shi lahiya mu sake shi lahiya kamar yadda ya shiga amma yau da gobe yanzu sai aka fara aron rigan mu wannan aron rigan kin namu da ake yi da shi ne ake samun dama mugaye su shiga su sata kilinkin da muke doka har ya kai yanzu su da kansu make sai taksi kin su masu mugun halin su ne wanda na zana miki na wanda kamar alal misali sai ya doki nimero ya rubuta ma kan shi yanda ya rubuta ma kanshi yanzu wani ya gani shi da lamba baya iya ganewa wannan ba mugu bane kin gani sai ya shiga in ya shiga daga nan ake mar wannan kwace bayan kwace har da yaran mutane nawa aka wuce da su bayan shi kayan mutane musamman nawa aka wuce da su abin ba mu saba ba da mhm. da saboda shi wannan wuri muna da matsala cikak ku wanda don mu ba iko ba ne mu ma bakin akwai bakin aikinmu yau kaga muna samun matsaloli da cewar ana bata mana suna mm-hmm. abin da ya sa eh, gaskiya dokan da kanta a na dubi dokan bata aiki a yadda ya kamata ta yi aiki mm-hmm. dokan ya kamata ta yi aiki a yadda ya kamata kamar yanzu yau a ce an yi bincike akwai bincike, suna cikin juna shi ya san iri bincike hawa-hawa ne mm-hmm. yanzu a ce a yi wani bincike na bincike general gaba daya da poliskin da jandamomin da gardikin rana guda ko asibayi guda su tashi su bincika na tabbata ana samu in ba samu duka ba ana samu yawancinsu kuma bayan shi in aka same su ya kamata doka ta bige su yanta ya kamata ba a yi mishi ba dan farashi wanda bai kai bai kawo ba farashin da zai sake ba shi dama ma gobe ya dawo mhm. busan wannan. To madalla zan dawo gare ku Malam Hassan. Ku ne ake wa kara idan wani abu ya faru yaya al'amarin sace-sace da cin zarafi yake a nan babban birnin Yamai. Eh wannan gaskiya ne. Mhm. Kamar wanda SJ ya gai ya mhm. ce akwai matsaloli a doka doka ba ta da matsala. Masu aiki da doka da waɗanda doka ya kamata su yi aiki da ita su da matsala. Kamar an ce doka ce da doka an yi tsari an ce ga abin da ya kamata a yi. in kowa ya bi ba matsala dauka in an kawo na magana kama na kawo kara. mu ba sa hin kai kara a wajenmu mhm. duka karar da suke kai a kwamsiriya suke kai bayan in an kai a kwamsiriya daga nan ne suke aiko munu nimorokin taksi in su ce a ga nimoro taksi wani ya kawo kara a wajenmu ya ce an yi mishaka mhm, mhm. to a wajen mu. muna da wata ekip da mun kai mu da kanmu a nan ma'aikata ta zuwa bidan irin waɗannan motoci moto ne taksi ce kowace irin mota ce ana bidanta in akwai wata eh, komisariya ko gendarmerie ko wasu can daban da ma da ke bidan irin waɗannan eh, motoci da sun kai wani aikin cikas wannan muna da mutane da suke shiga a gari suke wannan bincike har su samu motocin kuma a yanzu dai na a takance ina gaya miki duka yawan bidan da ake yi na motoci ko na taksi duka yawan su mu ke kama su muna kai kai komisariya mu a wajen mu ba muke yin hukumci ba kuma ba muke aiki na wannan yin ba mhm. inda an kai kara can ne muke kai don a ce an kawo kara wajen mu guda guda ake samu mhm. kuma a ran nan in an kawo ƙara dai ban ce ba wani bidan suna ne ba in an yi a wannan yini har zuwa wani a swahi yakin mhm. muna samun wannan taksi sai dai in an je an ta wani wuri ne an boye mhm, tunda muna da wannan ekibu kuma kuzari gare su aiki suke sosai a bisa bidan mutane duka wata mota da ake bida ko moto ne wannan muna aikata sannan ne mu muke shiga ciki ko ku nema ne wala tuma da lazan dawo gare ku eh malam batada yaya ake ganewa cewa an ci ma zarafi ko kuma in ce su wane ne mutanen da ke wannan aikin ko kuma mutanen ku ne a'a mu mutanen mu ba su wannan aiki ina da fuja da zan baki guda daya ma wanda ba su wannan aiki alal misali muka baka permit da taxi kin muwa in kai muwa ka dawo muna miri na bamu bordero na nimero enquête da muke baka mhm. ka ta yi polisai su bincike kamar yadda yahudi dst eh, in suka bincike ka in ka taba kaso ba su camu ba ka da taxi in kai muguna da ake nema ba su camu ba ka da taxi amma in suka bincike ka kai na kore ne ka zo muke ba ka da taxi wanda muka ba femi da taxi kin shekara biyu na tabbata wannan ba barawo bane inda barawo ne da baya zuwa gare mu mhm. amma babban matsala suna nan tare da mu alal misali mhm. lamba ta yanzu lamban koha ban biya ba an amshe mini na zo an bani wani lamba lamban nan na da ban biya ba gashi yana aiki bisa wani mota in na ta gaba kuma in samu wani wannan babu ɗaya biyu barawo ne ko kuma ki gan shi da jan kai babu lamban sam lambar kofa babu ita sam ko kuma ki gan shi ga shi da lamban kohon da jan kan da takardun kuma cikakku barawo ne mu ba mu iya gane su wanda nauyi ya rata a gare su su ne su police national suke da hakkin wannan mhm. su kuma Zan dawo gare ku amma kafin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin al'umma masu shiga taksi. akwai 'yan taksi waɗansu wallahi suna gabata masu taksi suna barayi ne dan ni da ke magana mai taksi ya taba amsan jika biyar gare ni in ba shi jika biyar isa ya yi kyanji ya sallama wani kiliyan wallahi da ni ba shi jika ta biyar ya yi gudu da su sai lahira tun da jijibi an gama sallar sahi ya kani wurin sana'a ta ya aje ni ya ce min ga istasiyon za a isa essence in bari yaro na ya iske can wuri ɗaukan mai ya to ya amsa jika ta biyar wallahi da ya shiga kin istasiyon ɗin nan bai doki mai ba automatic ya huce ya tayar da kuɗi na to ka san wa'annan wallahi muna bin su alhaki kikin ayin taksi akwai barayi akwai waɗanda suke hada baki da barayi suna yi ma mutane hasara kenan ya kamata a ja kunnuwan su to wallahi taksi wallahi cikin masu taksi akwai masu kwace kuma akwai masu sata suna sace ma mutane salula suna sace ma mutane kuɗi idan mutum na da kuɗi sosai suna hidda su ni ma an taɓa mini sun hidda mini salula ta jika tasa'in kenan ya kamata 'yan sanda su mai da hankali kan wannan matsala suna cutawa sai za ka shiga gaba sai a ce ma ka koma baya kenan akwai wani da zai ma dubara din ya masa wallahi abubuwan ga da suke yi muna fatan Allah ya kiyaye mu da su muna gokon kuma dukkanin yaran mu ke cikin wannan aika-aika Allah ya shirya su ya fidda su cikin wannan masiba su hudo yuka gare ka su shaƙe ka dan tilasta ka da ka kawo musu duk abin da ke gare ka in ka yi sa'a su amshi abun hannunka su barka ka tafi muna ga wahala gaskiya kai kana cikin mota su zo su sa ka tsakiya su lalabe abun da ke gare ka mu fatan mu Allah ya aza polisai bisa gare su ai in aka kama su aka gurza su dole za su magana tuma da ra'ayin 'yan gari kenan masu shiga taksi eh kuma da me za ku ce akan abin da muka saurara eh, na gode madam da waɗannan ra'ayi da ni ji da kai na kuma csj ya ji mhm. kuma na samu hanyar da zan magana da kyau ma mhm. yanzu gayi nan dai gaba gare ni ese sun rubuto duka waɗannan taksi da su sun san su tun mine ne da takardu ne muke aiki da doka ne in mun gani duka mutum kana da ka kenan bai mu yiwa mu cuta maka ko ko mu ce saboda dai muna da iko muna taro mutum kawo sun yi mu sanin su da mu saboda mu ne mu waɗancan da ke shiga takasi akwai waɗanda yan manta da bai gayi ba su ke bada wannan kamamini da ake bada ya kamata da a gayi wannan da kake ba kamamini din nan yana da an yi mishi bincike yana da permit taxi ko ya kamata ya dauki taxi ko bai dauka ba su sun san su yi nan gaba gare ni babu matsalar da shike suke kawo a gaba gare ni a bisa na doka ne sai na gaya musu in doka ta bani hanya ina sa yara na su aikata duk wani malalaci da taksima na dauka ko menene su suna tare da man yana iya gayin su ai ko mu ba mu kama su ba ba mu same su ba a cikin taksi akwai waɗanda ke bincike wannan akwai polisai da ke bincike haka nan ko gendarme ko da suke irin wannan bincike da bidan irin waɗannan amma in sun bada to muna da wasu wani irin hali na nan ga na namu na ban san ko musulunci ne ba ko kumina zai ce in na je na ga yi na hicci nike to waɗannan abubuwa duka na kawo waɗannan matsalolin da ke sa wanda suke sokin nan ba a samu a yi shi wada ake so. Zan dawo gare ku insha Allah. Malam ba tada me za ku ce akan abin da muka saurara? Eh to mun na shirara amma wannan ba da mu suke ba. To. Mu durobin taksi ne. Aikin mu kamar da aka saba. Kenan ba iya samun wannan da suka hudi. A'a wannan na cimiki masu aron riganmu ne. Kuma wagga masalaha bangare uku. kai gwamnatin mun kungiyar 'yan taksi da kai da mai shiga taksi ke yau abin yana bani mamaki a ce an yi mini kwace a cikin taksi mhm. ban da lamban koha wannan taksi yau ko ban ta yi ekol ba e, zamanin kele-kele nan ya sa tsohi kowa ya san lamba yanzu mhm. yana da kyau kai kiliyan ka san dabar wani taxi za ka shiga mhm. naji ta ce mutumin da yake baya zai ce zai tuha miyau to ai tun daga nan ya kamata ka gane cewar ba taksiman ba ne wayan nan mhm. ka doki mataki <coughs> yana da kyau in kana shiga taksi ka doki lamba muna kiran hankalin mutane masu shiga taksi muna jan hankalinsu mhm. mu taimako ne a gare mu in suka yi haka idan aka cuce ka cikin taksi ka doki lamba insha Allah baya bace mana gashi a gabana da mun kawo ƙara sai ƙara ta dawo kungiyanmu mhm. eh, ba kungiyanmu tana kai ƙara mu kuma sai mu kai ƙara gare su su kuma don su gane wani taksi ne su maido ƙara meri meri ta buga na'uranta tana da duk taksi kina dubu tara sai ta ba lamban kohon daidai mhm. da na bayan mhm. da na mai motan da shi direban taxi babu lamban wayan shi bisan kowane takardar taxi yanzu daga nan ake bi a samu wannan mugu yanda ake yi kenan shin ko kun taba samun ƙorfe-ƙorfe irin wannan wasu waɗanda suke shiga taksi su zo su ce muku a gashi an yi min sata yau a ko kuma yau an biye ni ko an yi min zarafi a cikin taksi eh in ba dan ba da watanni guda hudu da suka wuce nan ba aka samu dan sauki mhm. dan sun yi wasu bincike mhm. wanda an samu wasu har an wuce da su wayan nan yanzu abin ya kawo sauki mhm. amma a da zai wuya in yi kwana biyu ban samu kamar alal misalin mutum hudu biyar da aka makwace a cikin taksi ba wani ya ce mana babu lamba wani ya ce mana ga lamban in muka bincike lamban lamban nan wannan mutumin ya rabu da lamban tun sama da wata tara ko shekara guda to ina za mu ya mu samu wannan mutumin baya samuwa mhm. shine na ce gwamnati dama bangare uku na bada gwamnati ce in ta so in ta so ha na baki wata guda mun kwamandan ya san kin da zai mishi sirkula a cikin garin yamai kenan ana iya gano ana iya gane kuma ana iya gera ta an kiya ne ta yaya za a iya gano su yanda ake iya a gane su za mu sake abu guda biyu mhm. tat da taksi kin na taxi mai wuta mai wuta mhm. mun kawo sabon kala babba ce wanda yake da tutan niger akwai abin da ake ce ma gps a ciki sai a sa doka duk kin da baya da wannan tet da kin baya da incin doka mutum shi kuma wannan tet da kin in kana da shi magajin garin ya mai yana da abin da ake ce ma ekran kamar talabijin mhm. wanda ke kallon duka kin. haka su police national suke da nasu ekran wanda kuma suke ganin duka taxi kin haka mu kungiyoyin mhm. durobin taxi muke da namu ekran wanda yake gwada mana kowane taxi kenan in aka yi sa wannan sabon taxi kin sata zai wuya bisan babban tatkin akwai lamban kowa mhm. bisan mota akwai lamban kowa ko an ture kanin kafa da kaga tatkin kana dokan lamban kowa to da kafa da mana lamban kohan a'a kamar su makwamadan minti talatin ta yi wa suna hidda ma wannan taxi ke mm-hmm, mm-hmm. to idan muka samu wannan kasa ta ci gaba mun ci gaba mun rabu da sace-sace mun rabu da komi. Zan dawo gare ku insha Allah. Makamandan eh, akwai wani sa ido da ake yi aka cewa akan wannan sace-sace da cin zarafi. Eh sa ido na fari dai har yake kawo na na'ura mm-hmm. na dan adam ne. shine babbakin na sa ido. Kamar wanda ya gayi za ka shiga taksi kana tsaya kai tunani na wannan taksi da zan shiga wadda ya gayyi nan to ba mu da a yanzu da mun shiga cikin matsala ne mutane ke tunanin ɗaukan nimero mhm. a da babu waɗannan matsaloli mhm. a yanzu ne ya kamata a sha tun da makukuna nan mhm. kenan 'yan jarida mu wannan ma muna kai kuka a wajen ku don ku jayo mutane su gane da in za su shiga taksi ya kamata su gani su wane ne cikin taksi nan wannan taksi na samu lambar ko ban samu lambar kin ba dare bakin da ke tukinta na gane shi ko wane ne wannan kin muna kai ku kanmu a wajen ku kuma ku taimake mu a bisa wannan wanda ya ce ana sa ido sa ido mu ba mu ne ke yi ba masu kula da sa ido aikin su ne suke yi in sun ce muna wuri haka ga haka da an kai inda ya kamata a je nemo ne wannan in wannan insha Allah a gaggauci muna iya samu wannan mota ko ba ma ba ta yawo ne muna muna bidanta kuma muna samu wata amma ba ma na'ura muke sa ba amma masu kula da na'ura suna daban kamar wanda yace na GPS din nan GPS kuma a bisa wannan in kokuwa bangaren su ne sun kai kukan su gaban hukuma hukuma ta yarda wannan ai ana ba su hanya a ce a sa GPS in an sa mu ma kin karuwan mu ce kenan matsalolin da yake gayi na sata sace kin sai ya rage amma da ake kawo mu yi kuka mu kama mu duka kamar magana na biɗo riga nasa akwai waɗanda rigar tasu ce kuma suka yi aikita ai duk wannan ana iya samun shi ba ma a bangaren su mm-hmm. ko ina da kana cikin abin ga amma kai ke aikata wannan duk akwai na kama waɗannan duk taksi da suke cewa suna da tattu da taksi amma sun kai haka da suna nan da yake cewa ƙwarai ko yanzu in ka san mutum yana ga cuta jama'a ai ya kamata ka kai shi dan a san matakin da za a ɗauka saboda in yau ya yi ma makwabcinka yana yiwa gobe biskan ka zai faɗa kuma suna ga cuta ma aikinsu saboda mine ne waɗannan mutane suna da yawa taxi suna da yawa suna ga aiki ba bisa ka'idodi ba mhm. kuma suna ga cuta kuma suna ga bata musu suna ai ya kamata a ce sun ɗauki kuraji da sun ce ai ga su da waɗannan wani wani wannan duka ci gaba ne a ƙasa kuma ba hici ne ba gyarawa ne fa Allah yana tambayan su da suna gani waɗanda ke cutawa ma sun ki kai abin insu tunda mu muna iya yiwuwa ba mu san da su ba ko ba mu gane su ba don su da sun san su ne mu sai mu bincike mu a boye ba dole ba sai mun ce su ne sun ka kawo sunaye ko sun ka abin ai in sun zo ma a wajen mu sun ce ana bidan wanga nimuro ai ba mu ce ga wanda ke bidan ko kuma ne mhm. mu da kanmu ne in mun kawo eh, taksi kin gaba gare mu in yace menene mu kai mu bari mu ce ma bari ka har mu kai ka gaban wurin da ya kamata shi aike suna ga muku gaga mhm. haka ne muke mhm. kenan babu duka matsala kaman sukin duka wannan in su bada su gani har muna aikinmu da wanda doka ta hana mu ta aza dole sai mun yi shi har muna yin shi ko ba mu yi in dai sun kawo wannan kin tun da doya taksi da ke wucewa in ka ce ka tare sai ka san wane ne eh, ba wadan masu sace sace kin da wannan ba mu iya gane haka na a haka dai kana cewa ga barawo nan mhm. ko ka ce shine ya cuta amma in an ce an gane shi a bisa na'ura da wani waya bisa ekran in an ce ai gashi na wannan nimero shine ya yaka ko ba shine mun muna kama mota kin mhm, mhm. kuma in shi ne shi mutunan da an ka aikata ma yana iya ganewa mhm. don bisa wannan kin ne muke son sekretare ya gane in dai akwai matsala irin waɗannan motoci da yake gai ya zo ya gaya muna yanzu in ba a yi ba yana zai ci doka zan da hau gare ku insha Allah malam ba da kuna gudanar da kamar irin wani taron horo zuwa ga yan taksi eh haka ne akan irin wannan al'amarin horo Allah Ubangiji ya ruwa mana asiri mun samu horo horon nan kuma wallahi mun ji eh, daɗin shi mhm. mu durobin taxi mun ji daɗin shi mazamna garin ya mai kuma sun ji daɗin shi. Mm, kamar wai ni ina nufin a matsayin ku na magabatan kungiyoyi kuna horar da su 'yan taksi domin kawo ƙarshen wannan al'amarin da ke faruwa na sace-sace da cin zarafi. eh to shi wannan horo na durobin taxi na bangaren sace-sace. Mhm. mu muna daidan kwakwarinmu amma ba a yadda muke so ba hausa suka ce don in yi yawa ha baya ji mai na muke magana sama da duroban taxi wajen dubu goma sha biyar zuwa sha takwas ba karamin gungu ba ne foron irin wayan nan ita sandika kadai ta yi karinta sai da kamawa kamar alal misali yadda muka samu kama na hukum syria a la modernization kin eta mhm. da ta hore mana taksiman dubu guda wannan horon busan duka komi mhm. busan sabta busan security bisan accident ne busan mine ne sai muka samu wannan horon mhm. sai da ta hore mu mu ta maida masu horo mu ma sannan kuma ta ce to yanzu mu je mu yi horo gaba daya na dubu daya. Mhm. muka yi yau tun da aka wani horon na yi hankali da abu guda biyu sun rage mhm. na farko yawan aksidan da taksi ne ko na taksi ne aksidan duk da ka zo kana suke taksi da muka sauna horo yanzu abu ya kawo sauki mhm. na biyu wajen eh, eh, sabta taksiman ka sha ruwa ka jewa kiliyan ka ya ci kwabto jewa leda wannan mun samu sauki kai ya waye mun waye musu kai masu doka yanzu har yanzu akwai taximan kinan ka shiga motar shi da ya gan ka cewa ne a kaka jewa in ka kare samu ita nan akwai wanda ake abin da ake ma eh, eh, pubel taxi da muka yi mm-hmm. to kin gani mun samu wannan horon mun ci amfani shi sosai amma babban horo shine wajen permi da taxi da nake so in gaya ma mun komanda mu bangaren mu muna iya kare barayi ban san su mu komandan ba amma mu mu muna iya muna iya ta tare da su mhm. in sun yarda mhm. yanzu ni hankali na bai bani ba a ce wani yanzu gaba na ban san ka ba ban san ina ka to ba in ka permi da taxi kin turawa ma ka je ka doki mutane a mai hankali bai bani ba yana da kyau a ce wannan mutumin in ya zo wurina sai na tura shi service anket ya yi anket an san shi sannan in ba shi birni mugu yana tare da ni kamar inda ya hodi na ji shi yana tare da ni ban iya gane shi in ya yi firmin wata uku a sindika kita sai ya wancan sindika ya yi na wata uku baya ta yi anket kenan wannan ya zani in da shi amma gwamnati ta yarda police national ta sa mana hannu aka soke firmin wata uku a nyamai na baki wata shida sata ma sai kin mamance da shi da saboda wanda zai zo mu bashi firmin taxi kin nan doka ta bincike shi yan sanda sun bincike shi ba mugu bane sannan mu bashi firmin kin direct zan dawo gare ku insha Allah eh, malama san ta yaya 'yan sanda za su taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan al'amarin na sace-sace da kuma cin zarafi eh madam taimakawa ana yi ma ba mhm. wuce ma taimakawa mhm. su sun sani saboda mi bayan mu bangaren mu ma da muke zuwa wannan bincike mu samu mota mu samu moto ko komi ne mhm. akwai ya sani nike ce kuma kin kun sani yan jarida da akwai waɗanda ke yi bincikensu a ɓoye kuma wadda ya gayi nan shi yasa an ka samu kurare da manya ma da ke wannan in aikin cikas nan da a yanzu dai ma suna alige a sani na kenan a ce bincike na wajen mu wannan aikinmu ne kuma a tilas ne nauyi ne buskanmu duk abin da zai kawo matsala ma jama'a da muke a sunansu kuma saboda su muke aiki dole ne duk abin da zai kawo matsala mu wannan mu je mu yi kokuwa ko ta kaka za ta zo gare mu don a samu mutanen kamar wanda ya ce a bincike da ake yi da su duka iya aikinmu duka ƙwarancinmu a cikin aikinmu in jama'a ƙin waɗanda da ake aikata ma cikas ƙin waɗanda sun ka sani waɗanda sun ka gani sun zowa suna gayi ga abin da an kai ga abin da ni gani mu wannan kin a takance ne muke kare da wannan aiki kuma mu samu mutanen da ke aikata kamar wanda ya ce ma ba ma a ce ma a sosai ma zai ragewa mai uhm, uhm, uhm. sai da su kin saboda me nike cewa su mun san juna ne kullum muna tare kuma muna maganganu tsakaninmu saboda wata rana da su muke kuka wani irin mataki ne kuke ɗauka idan kuka kama ire-iren wannan mu da mun kama a wajenmu mhm. mu ba mu tantancewa ba mu bincike ba mu enquete a wajenmu mhm. akwai waɗanda ke kula da shi a wajen su muke kai amma a lokaci duk menene muke namu a boye saboda waɗanda mun ka san da ko da ma ga matsalar da suke a ciki ko ma bayan an sako su ne in mun ga suna taksi mm-hmm. ni da kaina nan eh, ina sa irin wannan in wuce a kawo min taksi din da mu bincike a zo waƙin nan ni na da in ce ina iya in shi kin ma in bincike shi in ce yaushe ne an ka sake ka yaushe ne an kai wannan abu duka dan in gane mm-hmm. ya ne har ya koma a cikin taksi saboda aikin nan ne ya ta yi prison kuma gashi yanzu na ga ya fara kuma yana gayi mm-hmm. in ya gaya mini ina biɗan in samu manyan in san sun san da wannan ƙin to wata rana tsakaninmu ne akwai wasu abubuwa na nan gaba mu ce nan ga dole mu buɗe mu gayye mu ce gashi gashi fa sai kuma yan jarida ƙin binciken kuma <laughs> wanda muke bincike kuke bincike akwai sanda muke kiransu yau ma duka in su ma na da matsala su ne muke bira ko mm-hmm. mu ma mun samu su sai mun kire su mm-hmm. ne sai bangare kowane na tun ba bangare guda ne ba to nan ne ma da matsalar da ba bangare guda ne ba kuma ba haɗe suke zuwa yanzu wani na zuwa ya ce a ni ba tare da waɗancan nake ba mhm. kenan mun gani dole sai mun bi da wancan ne to in wani ya zama ya yi a kirki akwai wanda a cikin aikin nan shi ma ya saki ma ba da shugabancin shi ma an dan saki kaɗan mhm. kuma wata rana in sun shiga cikin matsala su manyan ne ke zo wajen mu bisa wannan kin a wannan bai haka gobe bai menene to kuma wannan kin duka yana iya kawo cikas a cikin aiki kuma ya hana matsalolin nan su rage amma tare da su in sun yarda wadda yake ci mu mu yarda mu a tilas ne gare mu tilas ne mu yi wannan aiki amma su dole ne mu za mu tambaya a wajen su kuma muke biɗa su zo a wajen mu su gayi su ce ai ga matsalar da akwai dan dai mu samu wannan in mu samu mu zan dawo gare ku insha Allah malam bata da eh wani irin mataki ne kuke doka idan kuka samu ƙorafe-ƙorafen nan na mutane da suke zuwa suna ce muku a an yi mana sata a an ci zarafin mu a cikin taksi mataki a dokance muke dokan shi amma ka in baki wannan akwai inda makomandan ya kure da mm-hmm. a cikin gogawa makomandan mm-hmm. wannan taksi kin da aka kai gidan kaso ya hita kuma ya koma aiki wanda kake in ka gani kai baka yarda ba sai ka bincike shi to akwai abin da aka yi mutuwa. da ba za ka yi wannan aikin ba da mu mun samu sauki kuma meri ya samu sauki amma wannan abun amince da shi sama da shekara goma sha uku yau a nawa sani yau muka tura durban taxi takardun shi wajen polis masu bincike suka bincike shi barawo ne ba da incin yudukin mutum ko ba haka ba yanzu sai su rubuta sunayensu in suka rubuta sunayensu suna tura mana mu sandika suna tura ma meri in ka zo in femi da taxi da kawai femi muna duba tukunan in ka baya cikin mm-hmm. wannan sunaye mm-hmm. tukunan to ban mu da wannan yanzu mu rasa wannan yana da kyau kuma a yi kokowa a samu shi wannan wannan mu yana taimaka mana sosai kuma sai kun kama don ni ina bayan shi ba zan saki ba inda raina da lahiya firmi na wata uku in ba so ka shi ba sata ba shi kariya a cikin garin ya mai wajen bangaren taksi wannan kokowa za yin shi ɗari bisa ɗari idan aka soke shi ke firmin na, na wata uku zai wuya tunda wannan da aka ce mu ba firmin da taksi wallahi har nimirokin anket kin nashi ana sa busan firmin da taksi kin shi na shekara biyu ba mugu ba ne baya wannan aikin amma barawo ya zo in yi mishi firmin da taksi wata uku in ya kare ta wancan sandika ya ta can ba zai kare ba mataki da muke doka kamar in aka mana kara a dokance muke yin muma mhm. na farko muna ce maka ka tahi wurin police national a rubuta maka takarda wanda yake ba da izini mu bincika mu gan wannan taxi na wane ne mhm. wake da ita in ka kawo takardan muke ba ma meri inda ake ba mu lambar taksi in muka ba takardar ita sai ta bincika ta ba da sunayen na wannan mutumin sannan yanzu wannan takardar mu ba ma wanda aka ma kwacen ya kai shi kuma wajen 'yan sanda mm-hmm. yanzu 'yan sanda in suka samu wannan takardar a lokacin ne za a ce ma su mu kumandan su binciko wannan mutumin mm-hmm. su kuma daga nan suke binciko shi to wannan shi guda-guda ne amma masu yawa su ne wanda ba san lamban koha ba su ne wanda za su ce taxi ma baya lamban kowa matsalar mu na babba kamar yadda ya ce su ma ba su ya gane mugu ga haka to mu ta ya mu iya gane mugu haka don saboda shine nike cewa e, tat da taxi kin nan da wannan permikin shekara biyu su za mu kama da kyau mu cici mutanen mu cici bakin masu shigowa cikin ƙasa taxi ha mu ha babban riga gare mu mu ambasada ne duba wanda zai to kasan waje bai san ka bai san ka da ya saba cikin kasa ga police commandant ba ta wurin shi wallahi kai zai fara kira ni da nake tsaye wurin zai zo duba police national ne amma ba ta wurin shi a'a wurin zai zo taksiman saba saba wuri kaza nake son ce shiga harin sashin mota yaran da ni ina taya da shi ni ba karamin mutum bane Allah ya bani makamin da wanda ya kamata a ce da saboda makamin da Allah ya bani shi kasa ta kula da ni ta kula da wanda nake dokawa zan da hau gare ku ta kare mini hakina yana da kyau wala wasa wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma da ma in taxi wanda gaskiya ba ba akan ka'ida suke aiki ba yana da zan yi an nike kai ga al'umma da gare ku dawar jarida mm-hmm. su kuke magana a kullum kuma akwai abubuwa da yau da kuke magana bisa kansu mutane na ganewa sai su bi muna son ku jayo hankalin jama'a su gane in za ka shiga a taksikin ka dubi wadda ya gayi innan eh, nimorokin farciyar kin da in baka samu ma farciyar ka dauki wancan nimoro saboda mu muna iya bincike ba wai dole ba a tsaya a wajen mu da soni logama muna iya bincike mu san wane ne wannan mai mota kuma wane ne ya bada duka wannan muna iya bincike mu da kanmu ba ma sai an kai ma wajen waɗancan da sun kawo gara ba da saboda shine muke son kukin ma ku shiga cikin wannan rawa bayan wannan mu da yan sandika akwai muhawarar da muke zanyi mu muna cewa na kamar wadda ake ce waye kai sensibilisation mhm. wada a wajen mu ma aiki nauyi babba daga sama ma ya kamata ya zo amma mukin saboda aikin matsala ta rage mu da kanmu muke sensibilisation mana taksi mana ko an kawo shi a wajenmu ne kuma mun gamu da shi ne muna yin sensibilisation su ko da muke muhawara da su muna gamuwa da juna muna tantamdawa muna sensibilisation tsakaninmu don kowane a bangaren shi ya waye musu kai saboda babban matsala da mu duka nan mun kamanta da ba a kawo ba na shaye-shaye faso ko mutu ne ma ma nan na gaske ne in ya shiga cikin wani hali yana iya yin wani ya aikata wani aikin a sha da ba sani ba to wannan shaye-shaye kenan bisu wannan ya kamata kuma a yi kokuwa saboda duka in kun gani matasa ne duka yawan taksi shofer kenan in an samu a bisa wannan mutane an kai musu magana waɗannan matasa bisa wannan shaye-shaye su daina nake cewa a ciki ima yana ragewa cikin wannan sace-sace na uku da zan yi magana mutane su yi taimako na gani wani ne nimoro haka ne taksi haka ne saboda allah ne suke yi ba polisi suke yi ma ba saboda kansu suke yi su ce ga taksikin da ta aikata ga abin ta yi wannan aikin da an kai aikin a shakin nan ga mota da muka gani an kai ma mutum na haka to wannan yin akwai wata matsala nan in wannan an samu waɗannan abubuwa duka kowane ya shiga cikin wannan kokowa in ma bai kama mutunan ba ko ya tare shi yana iya cewa ga mota da ta aikata ko ga wadda mutunan yake mhm. wannan kin yana kawo sauki nike cako zai taimaka wannan sace sace mhm. sosai ma ne zai ragewa kwata kwata ma a cikin tashi To madalla. Malam ba ta da wani irin kira ne zaku zuwa ga al'umma da kuma zan iya cewa 'yan taxi wanda ba aiki suke ba akan ka'ida. Eto, eh ina kira ga al'umma sosai cewar taxi fa abu ne wanda zakka ta ne ka je ka biya bukatunka ka dawo lahiya mhm. a dokance mu kuma haka muke yin ta amma yana da kyau ka san wacce mota za ka shiga yana da kyau kuma in zaka shiga wani taxi fa rayuwan kama da kanshi zaka shiga da shi da abun da ka doko mhm. ko ba haka ba ne mhm. to idan ka shiga taxi kai da kanka ka san ciwon kanka ina ta ciwon kai ya kamata ka san wani taxi za ka shiga mhm. da ka shiga doki lamban shi ba a ce ba tun baka shiga ba mai yawa baya dokan ka inda ka shiga taxi kin shi ka doki lamban shi ko yana gani kana dokan lamba ba masala doki lamba. wannan shine muke kira a gare ku in ku aka muku sata kai tsaye ku nemi wajen 'yan sanda ko ko mu da muke kusa da ku sandika sai ku zo gare mu mu kuma za mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi mhm. sannan wajen bangarorin drobin taxi drobin taxi yana da kyau kamar da na hodi mhm. mu kama ambasada ne yana da kyau mu ba aikin girma mhm. kun gani aikin mu dai babban muhimmanci gare shi yau inda kamar na hudu ba ko na da kai kowa yana da kai ya kamata kai kuma ka kama darajar kanka kuma yana da kyau ka kare aikinka ya za ka kare aikinka sandika da hukuma suna neman masu yi banna mhm. allah sa ka gansu kai kuma ka fara naka taimako mhm. sannan ina kira eh, da bangaren shaye-shaye da kwamandan ya kawo mhm. wurin shaye-shaye wannan haka ne yau duk inda kin gani an ce mazama 'yan taksi ne inda za a shiga taksi kina samu mai kafe mai sai da magunguna hukuma na gani makwamadan kuna gani mu muna gani ku 'yan jarida ma kuna gani masu shiga mota ma suna gani amma kowa ya yi shiru ya yi shiru to madala na guda mana lokaci ya yi a nan muka zo karshen muhawarar tamu ta studio kalangu ta yau bisa kan sata da farmaki a cikin motocin haya da ake kira taksi a yamai wanda ya kusa kawo karshe a dalilin kokarin da magabata suke kawowa mun kasance tare da kwamisar hassan isaka kuma kwamanda ne na kai kawo hanyoyi da kuma jibrila batada na magatakardan ƙungiyar sanfe taksi da isa lawa a akan na'urori da ni rakiya arimi muke ce muku ma a huta lahiya.